واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار معاشر الإخوة الكرام إخوتي على حباة الله أهل السنة والجماعة أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنجي يبود قريا ستبتك الله سبحانه وتعالى ناشد أنا تبتر باب واندي cancanci bauta sama da kasa koma bayan Allah shi kade bai da abokin tarayya a cikin allantakansa da sarautarsa na shaida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzo ne ina roƙon Allah subhanahu wata'ala yayi tsira da aminci ga manzan Allah da iyalin manzan Allah da sahabban manzan Allah da waɗanda suka yi kyakkyawan biyayya ga Allah suka yi kyakkyawan biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sune al-qa'ifatul mansura sune al najiya sune ahli sunnati wal jama'a ina rukun ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu kan aqidan sunna ubangiji Allah ya muna rukunka ka tabbatar da dugadugan mu kan aqidan sunna ranan mutuwan mu Allah ka samu mutu ahlus sunna ranan da zamu tashi kiyama Allah ka tada mu ahlus sunnati wal jamaa ina sake jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala wadda da ikonsa da ganin damansa ya sake kaddara saduwanmu a cikin wanga lokaci mai albarka cikin masallacinmu na ahli sunnati wal jama'a masallaci mai suna jami'ut taqwa karkashin makarantar mu na darul hadith bayan Allah watan da muke ciki ita ce watan Ramadan tana da kwana daidai 27 tana da kwana daidai 27 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 1439 miladiya na annabi isa wai yana da shekara takwas, muna cikin watan jun jun yana da kwana ɗaya goma sha biyu. bayan Allah saduwa da muke yi a cikin wanga masallaci ba don komi ba don gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon ubangiji Allah ikhlasi sa'annan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu yi karatu a jiya har muka kawo ka ayan nan inda ubangiji Allah ke gaya mana in yamsaskum qarhun faqad massa alqawma qarhun mithlu wa tilka alayamu nudawiluha bayna an-nasi amanu minkum wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin jiya inda ban kuskure ba kan wanga aya muka tsaya a gabanin da ci gaba da karatu akwai tambaya da wani bawa Allah ya jefo muna da shiri ina jin da iyalinsa gaba daya don da na ji muryan ina jin shi da iyalinsa ne tambayan da suke yi shine ina hukuncin ranar idi za ta fi idi sai mace ta saka tulare mace ta zuba kanta tulare ya so ta je filin idi da shi ina hukuncin saka tulare wanga shine tambaya bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na gaya muna cikin ingantaccen hadisi wanda yake ya inganta manzo Allah yace ayyuman mar'atin ista'farat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya ayyuman mar'atin ista'farat duk mace ba wanda aka fitar ayyuma imra'atin duk mace tun daga kan matan su manzo Allah har ranar tashal qiyama ista'farat sai ta zuba tulare ista'farat sai ta zuba tulare limana ta tsayyabat ta saka tulare ta zuba makanta tulare ko a'a makamancin turare domin akwai wani abin nan wai wanda ba sunan shi tulare ba sunan shi shiyo ko to ta sa makanta abin da ke kawo kanshi famarrat ala qaumin she ta zo ta gushe a bisa ga waɗansu mutane maza ne suka taru suka ji wannan kanshin nan manzo Allah ce a gaya mata wannan bauyan Allah nan mazinaciya ce so uku manzo Allah ya fadi fahiya zaniya fahiya zaniya fahiya zaniya to kaga wanga hadisin ga ya Amma ma kenan ba lokacin zuwa sallah ba ko ba lokacin idi ba ko a'a an gama gaba da ce kowane lokaci wanga hadisi na farko kenan mu zo kan hadisi na biyu hadisi na biyu Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi wata rana yana tafiya sai ya ci karo da wata bauyan Allah yana cin karo da wanga bauyan Allah sai ya ji kanshin turare ta ko'ina sai ya ce ya amatal jabbar ya amatal jabbar ya ce bauyan Allah ila aina ina za ki? ta ce ilal masjid za ni masallaci sai ya ce fasatsayyar ila turaren ga duka na masallaci ne sai ta ce eh yace to bari na gaya miki na da kunni na manzo Allah ya ce duk macen da ta saka turare har ta je masallaci ta je ta yi sallah ubangiji Allah bai karban wannan sallah har lokacin da za ta komo gida ta yi wanka irin wankan janaba ta fita turare sannan ubangiji Allah ya karbi sallanta kaga hadisi na farko an gama komi da komi sallah ne ko ba sallah hadisi na biyu ya ce bance sallah ma hadisi da suke sharhin wanga hadisin suka ce ma'anan annabi muhammad da ya ce ma'anan maganar manzo Allah da ya ce ubangiji Allah bai karban sallanta bi ma'ana sallan nan da ta yi ba ta da ladan sallah sallan da ta yi ba ta da ladan sallah ba ba ta ba ta da lada ba ta da komi wurin Allah shi sa wanga kan wanga hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da na farko da na biyu shi na farkon ya inganta Imam al-Albani ya inganta shi na biyu ma shi ma ya inganta Imam al-Albani ya inganta shi kan haka mace da saka turare shiwo ne ko wani turare ne wanda yake za ta fita har a jikan shinta to manzalla ya mata hukuncin zina haramun ne ba daidai ba ne in ta je iri ba ta da zarin sallar iri wanga kuma tun daga kan matan manzo Allah har matan mu haka wallahu ta'ala أعلى نعم آه، سورة علي عمران الله يكشي إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا إن أتكار منكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين نعم

da aka cika kamar sayawa sosai don ba za mu kara wa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kan ka fahimci ka karanta ayan da ke bayanta wanda take nan gabanin Da Allah ya ce in yamsaskum qarhun yakin badar kenan. An yi yaki an gwamza an mutu. An kashe sabon manzo Allah daidai 70. jiya mu yi bayanin da sabon manzo Allah da manzo Allah ce ku tsaya suka ce to ba damuwa an gama yaki falana siyan nasa wala nusibanna ganima da shugaban su Abdullahi bin Jubair yake manzo Allah ya ce ku tsaya suka ce wallahi falana nan nasa mu ma mun je an gama yaki fala nusibanna ganima mu ma mu samu ganima da suka sauko mutane 70 aka kashe bayan da aka kashe 70 aka yi masa kuma rauni daga cikin wanda aka yi ma rauni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da aka gama yakin bayan Allah sabai suka je suna duban abin da ya faru ga sahabban manzan Allah an jinji musu ciwo bayan jinji ciwo an kakkashe mutane an fidda kunnin wani aka fidda hancin wani aka aka caccake gawon gaba daya har ma malumman tarihi na bamu labari suka ce kunnuwa da hanci fidda su aka yi ana yanka hanci ne a fite a fidda kunni a fitar sai sa manya-manya mafi yawan sabai ba kunnuwansu mafi yawan su ba hanci nana wannan bauyan Allah da ake kiransa hindu mata abu sufiyan kunnuwan nan duka an gama mata ne ta gama kunnuwan duka ba kire ta yi abin wuya da shi eh ta yi abin wuya da shi ta gama kunnuwan sabon manzo Allah duka ta yi sarka ta sa wuyanta to wanga abin irin kashin da aka yi masabon manzan Allah sun ji zafi da kuma yadda aka yi magawa aka cece wannan gawar wacin gaba daya sai suka samu damuwa Allah sai in yamsaskum karhon eh wanga kurjin ya same ku wanga raunin ya same ku ka ku manta wo faqad massal qauma mithlu wa wayannan da kuka ji musu raunin nan rakin badar kuma kun musu wannan abin irin abin da ku musu su ma san muku وتلك الأيام نداولها بين الناس المداولة شين يوم لك وغدا عليك ko yawmun laka wa gadan li gairika yau ne gobe na waninka ne shine mudawala yau ka ci nasara gobe waninka ya ci nasara jiri ka ci nasara gata wani ya ci nasara shine mudawala Allah na sarrafa yana sarrafa ranakun ya ba wanga yau gobe ya ba ayyamu nudawiluha a nas sai Allah ce wali ya'lama Allahu allazina amanu minkum yayi haka ne li Allah ba shi ya sani ba don ya bayyana muna mu sani ya tsakaka ce li Allah zai sani a wal yubayyana Allahu lin-nasi kai na'rifa Allah ya bayyana muna mu sani Allah shi ya ya sani sannan Allah na wannan ne don ya gane masu imani domin inda ke gane imanin mutum inda ke gane karfin musuluncin mutum lokacin da jarabta ya zo ma addinin musulunci ko lokacin da jarabta ya zo ma ahlus sunna wal jama'a wurin ake gane na gaskiya wa yattakhidha minkum shuhada yariki shuhada a cikin ku wanda suka mutu nan ka ku yi tunanin sun mutu banza ne wala ta, tahsabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farqina bima atahum Allahu min fadli waɗannan da suka mutu fagen yaki waɗannan da kafirai suka kakashe su kada ku yi tunanin mutuwan su na a banza ne la sun mutu farqina bima atahum Allahu min fadli suna cikin kaburburansu ubangiji Allah na azurta su suna jin daɗi kai rayuwar da suke cikin kabarin ma ya fi musu da suke duniya wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim she suna nan dushe yiri cikin kabarinsa yana jin daɗi yana gaya ma danwansa wanda bai zo ba yi sauri ka zo jin daɗi na dan Allah khawfun alaikum Allah khawfun alaihim wala hum suna ga ma wanda basu zo ba ko da ku mutu ka ku ji tsoro babu bakin ciki in kun zo inda zafin yake kurun kuma mala'ika mutuwa ya fi da rai amma ana sa ka ramin kabari jin daɗi ne to shine ubangiji Allah ce wayattaqiza maluman tafsiri suka ce wayattaqiza ai bi ma'ana wayukarrim ubangiji Allah zai girmama waɗansu ku da mutuwan shahada duk wanda yake fagen yaki yayi mutuwar shahada Allah ya karrama ka wallahu la yuhibbu adh-dhalimin wa'annan azzalimai kafirai mushrikan nan ka ku tunanin Allah na son su Allah bai son su wannan kuma aikin da Allah ya yi nan sai Allah ya ci gaba da karatu yace wa Allahu na yi haka ne na bar suka ci nasara kanku ranar yakin badar suka kuka ci nasara yau yakin uhud suka ci nasara na yi haka ne ba don komi ba waliyu ma'isa malumman luga suka ce at-tamhis yana da ma'ani daidai uku at-tamhis bi ma'na at-tathhir التمحيص بمعنى التنقية التمحيص بمعنى الابتلاء والابتلاء والاختبار التمحيص بمعنى التطهير شيني زع فرككي التمحيص بمعنى التنقية زع الدروية التمحيص شيني زع الربا wannan duk wanda ka ba da fasara imma at-tathhir ko at-tanqiya ko kuma al-ibtila duk fasaran ta yi wali yuma'isa Allahu allazina amanu Allah yayi haka ne don ya kankare zunuban waɗansu wanda yake sun imani daga cikin ku wal yumaqqis Allahu alladhina amanu Allah yayi haka ne ya sirkake wanda suka yi imani kuna iya kuyi laifi Allah ya kawo jarabta in ya kawo jarabta nan ba don komai don ya sarkake ka shi duk lokacin da ka ga kana bautar Allah amma duk da bautar Allah jarabta ya zo to Allah na son ya gyara ka ne in kiyama ta yi ya saka gidan aljanna kafiri shi Allah na masa yakin maimai ne ya ci ya ci banza ya ci wofi yayi kafirci yayi shirka Allah kuma ya bashi ba don komi bane innama numli lahum liyazdadu isha ina ba su ne su yi laifi su yi tsadi su yi karfi ranar tashi alkiyama wa lahum azabun ali suna da azaba mai radadi ne zafi wal yumahisa Allahu allazina amanu ubangiji Allah ya haka ne don ya jarraba wanda suka yi imani daga cikin ku ne in mun kuma kan ibtila'an na na'am wa yamhaq al-kafirin sa'annan kuma yam al-kafirina ya hallakar da kafirai gaba daya yam al-kafirina ya saka kafirai cikin kunya ya wulakanta su gaba daya wannan jarabta da ya zo na farko a kanku ku ubangiji Allah ya jarabce ku ne imma ya sarkake ku ko Allah ya darwaye ku domin kana neman darwaya a darwaye ka kai rayuwanka yi kyau ko kuwa al'ibtila Allah na jarraba ka in ka ci ya biya maka bukata Allah ya jarraba muminai ne domin in ya jarraba su wani lokacin ya gani suna sai kan kafansu ya so a je level 3 domin an je level 1 level 1 ba problem ana shiga fagen yakin ubangiji Allah ya sauko da mala'iku daidai dubu fastajaba lahum rabbuhum anni mumiddukum bi alfin minal mala'ika ko aka saukar da mala'iku jibril ya sauko mika'il ya sauko mala'iku daidai dubu aka ci nasara aka babza mala umayya ya fadi abu jahl ya fadi wani kafar ukuba ya fadi an-nadr ibn arif haka aka kashe manyan manyan kafirai aka kakkama arna aka kashe 70 aka kama 70 kaga an ci nasara har aka zo ana jin dadi ka ai yakin nan ba wasa bane ai mun yi kaza ai mun yi kaza Allah ya ce to ba da ma ku jira wasa buwa nan kuwa sai sa da aka je yakin Uhud yakin uhud shi ne ubangiji Allah ya bada sharafi. bala in tasbiru wata taku, wa tukun min fawrihim haza. nasaran shi ne in taku wa tasbiru ku yi ji tsoron Allah takawa sa'annan kuma da hakuri sannan ubangiji Allah ya kawo nasara Wata takun nan bi ma'ana ku yi ma manzon Allah biyayya ku yi ma Allah biyayya sa'annan ku yi hakuri kan duk inda manzon Allah yake ka saya ka saya domin ba kowa zai hankuri ya saya inda manzo Allah ya saya ba ahli sunna sun saya an a ba sayawa inda manzo Allah ya saya bai saya ke sa Allah ke wata watattaqu bala in tasbiru watattaqu in kuka yi hakuri da umurnin manzo Allah manzo Allah ya zabe su su daya daya 50 su dai dai 50 ya ba su shugaba sunan shi abdullahi ibn jubayr ya ce kun ga kan dutsen ga kusa ya wurin ko me ya faru ko da kun ga an kakkashe mu tsuntsaye na cin nama mu ku tsaya wurin in kuma ni na ci nasara ku tsaya hatta ya kum amri har lokacin da umarni na da zo wato in an ci nasara su tsaya in an ci nasara ma kansu manzo Allah su tsaya shikenan malam da suka ga an ci nasara shi suka sauko saukowan ubangiji Allah ya ko jarabta shi yakin Uhud mala'ikun ba su sauko ba saboda ba hankurin ba inda aka ce a sayan ba saya ba shine je muka gaya muku waɗanda aka ce su saya point A shi bai saya ba je point B bala'i ya sauko ina ga wanda shi ya kama manzala sabon abu Manzala ya ce sayawo sayana shi mai shi ya ce to ba damuwa bari ta haka in zo kusa da manzala don taimaka mai shi bala'i ya sauko shi kai ba an ce ka saya ba ne. ka je ne ka kawo sabo lafiya ka ce addini ne ashe kai bala'in ka ranar tashi alkiyama ba kyau ya samu na jamu ba wanda zai hasara ranar tashi alkiyama kamar dambida domin ya zo akwai siffan musulmi da tare da shi ya zo akwai siffan alwala akwai siffa akwai siffa akwai siffa zai sha ruwa malaikunsu su dinga duka suna duka manzo Allah yake ummati al'umma na ne ya kuke dukansu sai a ce da manzo Allah bayan da ka mutu nan la tajri ma ahdathu ba'dak da ka mutu sun yi kage kage sun kawo salatin fati maulidi kayan an kawo za a nuna da manzo Allah a'a suhka suhka ya wa ahdathu ba'di aini sarasu duk wanda ya kago wani abu ya ce manzo Allah bai iya ba shi ya iya Ma ran shi kenan yasa ubangiji Allah subhanahu wataala wanda lamarin da ubangiji Allah yayi yake wali maqisa alladhina amanu wa yamhaqal kafirina ya kawo jarabtan ne yaga wanda da dare mutane sa wanda suke tare da shi wa yamhaqal kafirina sa'annan kashe-kashen da aka yin nan duk kafirin da kaga an kashe shi Allah ya sa a kashe ne don a rage su in ba su raguwa problem ne shi ta Allah ya kakashe su wa yamhaqal kafirina ya tafiyar da su ya halakar da su wani malami ya ce Allah ya sa su kunya sannan ubangiji Allah ce ne kaga cikin alkur'ani am hasibtum ga kaka magani kenan yana suratul baqara yana ali imrana yana ankabut yana kuma ina <laughs> na bakara أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تولى نعم كبير حسب الناس وبنجيش الله نيتي أم حسب شين كنا كتوني نعم كشقاء الجنة ساقاقا sagaga أو أي غري أبوري a الجنة كشقاء ساقاقا ku sabon manzo Allah kuna zaton za ku shiga aljanna ne sagaga hasibtum zaton ku kenan na'am Allah halin kuwa ubangiji Allah bai riga ya bayyana wanda suka yi jihadi ba sai an bayyana mujahidai ga wanda ba mujahidai ba sai in jihadi ya zo Allah ya tona asirin munafukai ya nuna muku wanda za su fito su yaki sai ya kawo yaki a gano suwa da su bi manzan Allah a nuna su ga suna a bayyana kuma waɗanda suka zauna gida bayan an bayyana wannan sannan kuma bayyana wa sa'an nan ubangiji Allah bai riga kuma ya bayyana muku kun gane masu hakuri ba domin wa ya'laman nan kaka ce Allah ya sani don Allah riga ya sani Allah zai bayyana ne don ni da kai mu sani don ni da kai ne mu sani shi ne Allah ke ba mu labari am hasibtum an tadkhulu aljanna kuna cin kofar aljanna sa gagane haka za shiga aljanna tun ba riga an bayyana wanda za su yi jihadi a gane su ga mutanen kirki a gane masu hakuri ba a ma'asibtun an tarkulul janna wa nan ma ya ake kun matsalul lafi na kalau min kablikun masatu mulbasa wa barra wa hatta ya kula rasulu wallazi na amanu ma'ahu mata nasarullah kuna jin za ku shiga aljanna sagaga wa nan ya ake kun matsalul lafi na kalau min kablikun alhalin ga wannan labarin mutanen da suka zo gabanin ku ba haka suka shiga aljanna ba masatuhum al-ba'sa wadh da bala'i da cuta ya shafe su wasu lizilu aka girgiza su an ajiye mutum an ka ce masa in ma turu ko gunki ko Allah ya ce Allah wannan kuma ba tambaya sa gaga ba ne an dauki zarto yana kan shi Allah ko gunki yana Allah aka raba shi biyu mashita fir'auna ya kawo ta ga 'ya'yanta marayu biyar yana ce mata ni ne Allah ko dai Allah annabi Musa ne Allah tace Allah annabi Musa ke da ki maraya ya jefa cikin tukunyan mai haka yake ta jefawa cikin tukunyan mai ya ta jefawa cikin tukunyan mai ya soya dukkan su baki da ya kare ita ma ya jefa ta ciki kai wasama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud Kuti da ashabul ukhdud annari zatil waqut wanga labarin bai zo muku ba an yi babban garurin garo rani aka shirya musulmai wanda suka yi imani da Allah ahlus sunna wannan zamani ana ta jefa su cikin rami sarki yake ni ko dai Allah su in kace Allah shi a jefa ka ramin na ci ana kona su shine Allah ke tambayan manzo Allah da sabai kuna jin da ku shiga aljanna ne alhalin ga labarin ga ya zo gare ku wanda suka shiga aljanna na farko wanda na ba su ga irin hanyar da suka bi sannan suka shiga aljanna shi yasa kuma Allah na tambayan ku kuna san za ku samu aljanna cikin sa ga gane ne ahlus sunna jamaa an wahala an jijiki. Allah ya kawo jarabta ya gane mu'minai ya gane mujahidai Allah ya kawo jarabta ya gane masu hakuri sannan samu aljanna na'am Allahu akbar wannan baya an gama yakin kenan Allah ke bada labari yace wa laqad kuntum tamannawna al-mauta ai kun kasance tamannawna al-mauta kuna gurin mutuwa a'a me faru da aka je yakin badar yakin badar kun san ba afta yaki ne an fita aje a tare ayarin abi sufyan wurin tare ayarin sai ubangiji Allah ya hada manzon Allah da Abu Jahl suka yaki ba afta yaki ne akwai kwakwaran dalilin da ke tabbatar da cewa ba amsa yake ne. Allah ya ce walau walau tawa'attum lakhtalaftum walau tawa'attum inda kun yi alkawari ne da kun saba bi ma'ana an zo an hadu ba da alkawari ba to da aka ji aka ci nasara aka komo su manzon Allah da sahabbai gashi an ci nasara malam labarin su ya bi ko ina falala ya sauko ana ta yaba mutanen yakin wanda suka je yakin badar sai sahabban da ba su samu tafiyan ba suka ce wallahi muna roƙon Allah Allah ya nuna muna sabon yaki Allah ya gwada muna sabon yaki ranar da za a yi jihadi Allah ya nuna muna wallahi in mutuwa ne mun mutu in za a je kuma ayyaki ne a tare musulunci a komo mun je mu komo shi yasa da suke wannan magana in mutuwa ne wallahi mun mutu don Allah shi Allah ce to ba damuwa ga mutuwa shi yasa Allah ce wa laqad kuntum tamannawna al-mauta ai ranar da aka yakin badar nan kun yi maganganu kuna ji ni Allah na manta ne a magan ni ban mantuwa ba mantuwa cikin lamari na ko me kake fadi ina rubuta shi yana nan da kuke ta maganganu in mutuwa ne wallahi mun je mu mutu don wanga addini wala laqad kuntum tamannawna al-mauta kun kasance hakika tamannawna al-mauta kuna gurin mutuwa to mutum ta zo kuma ta zo ba min qabli an talqahu gabanin ku hadu da ita don baka ga mutum ba shesa kake fada kake ta cewa na yi kaza na yi kaza gabanin ka ganta to sha Allah ce to yanzu fa yanzu ga ta nan kun ganshi gashi gaban kun kasance kuna magana ne kuna gurin shi amma gashi dalilin gashi da Allah ce gashi ga Hamza kwance ga Anas ibn Nadr kwance ga Mus'ab ibn Umair kwance ga wannan kwance ga wannan kwance sahabbai daidai 70 suna ko kwance gaban su Allah ce faqad ra'aytumuhu ay faqad ra'aytumuhu muqaddimatil maut lokacin da Abdullah ah, Khalid ibn Walid ke zuwa ya sheko da gudu yana zuwa kun ce kuna neman mutuwa kun ce kuna son mutuwan shahada da Khalid ibn Walid ya sheko da gudu yana zuwa me yasa ku gudu da Khalid ibn Walid ke zuwa an ajiye ka sahabi na iya ya fitta sulken shi ya ajiye ya yadda takobin shi ya sheka da gudu barin ga muku kuji da Khalid ibn Walid wayannan da suka saba da manzon Allah suke kan dutsen suka sauko da Khalid ibn Walid ya sheko da gudu ya shiga masu manzon Allah ya shige su annabi Muhammad da za shi ya yaki Uhud sojoji nawa ne sojoji daidai 170 300 dari bakwai ah, dari bakwai ke na ko 700 700 da khalid ibn walid ya sheko da gudu mutuwa na zuwa kowa ya gudu dari bakwai nan 700 na duka sun gudu ya sauran mutane daidai 12 kusa da manzo Allah kowa ya gudu ya sauran mutane 12 wani ruwa ya ce ya sauran mutane daya daya goma wani na ya ce na farko ya ce goma sha biyu ya na biyu ya ce goma da Allah yi bambancin goma da goma sha biyu wani ya ce a'a ba goma sha biyu ba ne ba goma ba ne, talatin suka saura talatin aka kashe kowa ya saura goma Mazala na cewa halummu ilayya ibadallah ya ku bayan Allah ku koma ana gudu Allah ce gudu kuke yi kuntum min al-mauta min qabli an fa faqad ra'aytumuhu wa antum tunzurun ay faqad ra'aytumuhu wa antum tunzurun kun ga yace ra'aytumuhu yace ko wa antum tunzurun kun ganshi kuna kallo lokacin da rigiman ta yi rigima rigima ta yi rigima yaki ta yi yaki mana lamari su mazala sun rasa inda rigima ya tashi domin mazala ya ce masu ku saya kan wannan dutsen nan ku masu halibi ne kada makiya su zo mana ta baya shi sa mazala ya rasa ina suke an juya ba kowa ba kowa wanda suka saura abdullahi bin jubair da ‘yan kadan domin da suka ce mu sauka ce musulla ba mu sauka umarnin manzon Allah mu musaya suka ce wallahi lanasiyanna nasa mun zo wurin mutane fala nusibanna alganima kuma bu kwashi ganima har wani ya daga baki ya ce alganima alganima kudi ganima Abdullahi bin Jubair yake ba damuwa ku tafi amma wanda ke bin umurni na biyayya ga manzo Allah ya a tare da ni shi suka tsaya su ɗan kadan nan Khalid bin Walid na zuwa suna halbi suna halbi yayi kokari ya hau ya kakkashe su sannan ya bi manzo Allah wurin Abdullahi bin Jubair ya mutu ana ja maka bid'a musiba ne kana cewa ba komai bane akwai bid'atul hasana don Allah sauka da suka je su taimaki manzon Allah ina akwai abu mai kyau akwai abin da kai shi kana kallon manzon Allah na fagen yaki shi saka sauka da takobi zaka bi shi akwai abin da kai shi shi kai ka zo kurun ka kago maulidi ka kawo mana ka ce wai yana da kyau da saukan nan da maulidin na wannan yafi ai gun da saukan da gun da saukan wa antum tanzurun to da rigima ta rigima ana rigima akwai wanda ake ce masa abdullahi ibn kabi'a wani ya ce abdullahi ibn kabi'a duk iskan kafiri ne lokacin da aka gudu aka bar manzo Allah shi ba kowa yake ne ba manzo Allah ya kusa da manzo Allah ya ƙarya hakorin manzo Allah ya fasa kan manzo Allah ya cire takobi zai soki manzo Allah Musa ibn Umair ya tare mus'ab ibn umayr shi ya karbi mutuwar manzo Allah mus'ab ibn umayr shi ya karbi mutuwar manzo Allah ma sun ce yana daga cikin sahabbai da suka yi kama da manzo Allah sosai mus'ab ibn umayr in mus'ab ibn umayr ya juya kace manzo Allah in manzo Allah na sai kace mus'ab ibn umayr su yi kama da juna sosai sai zada abdullahi ibn qami'a da abdullahi ibn qami'a ya kashe mus'ab ibn umayr she ya juya yana gudu yace ala inni qad qataltu muhammada yace jama'a ku ji wallahi na kashe muhammadu shikenan sabai ana ku kafirai ana kuwa qatalna muhammada mun kashe muhammadu mun kashe muhammadu shikenan she sabai da suka ji an kashe manzo Allah she mutun ya ajje takobi she shekara gudu she wa'en suka ce to ba damuwa tunda an kashe muhammadu ya laitana ina da mu samu wani dan aike yayi sauri ya je ga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya aika mutum wurin Qurayshawa tunda Muhammad ya mutu mun pledge allegiance tare da shi mun koma kan addini mu na farko eh shekashi na biyu kuma suka ce a ah, tunda manzo Allah ya mutu magana ta kare yanzu ba wani abin da zamu yi kuma ya kare zamu koma kan addini mu ya kare Anas ibn Nadir lokacin bai mutu wasu kullum Anas bin Nadr lokacin da ganin ke faruwa shi bai mutu ba tukunna da labari ya zo an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Anas bin Nadr ya ga wani sahabi yana zaune mutumin muhajir ne mutumin makani ne sai ce lafiya ga ka ajiye takobin ka ka samu yi ka zara yake Muhammad mazala ya mutu yake a ah, in mazala ya mutu a ah, ah, allan mazala ya mutu ne in mazala ya mutu ba ku tashi ku yi yakin da manzo Allah ya yi har ya mutu nan dalilin da ya manzo Allah ya je yaki ya mutu kuma ku ji wannan hanyar kuma ku yi yaki ku mutu sai Anas bin Nadr wannan lokacin nan ya tuma ya shiga cikin kafirai ya tuma ya shiga cikin mushrikai fa qatala qitalan shadida yayyaki yayyaki yayyaki suka rinjaye shiga sun suka mai kurkwata shi sa shi da ya mutu ba gane shi ba ba ka gane na hanci ina ido ina kunne an cikittiki idon duk baki daya kawai yarwarsa ta zo bayan da ya mutu ita ta zo ta gane shi da yasun hannunsa da yasa da ta duba yasan ta ce wanga yayana kenan ana sun nazar ga to lokacin da aka ce an kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama har suna gudu suna gudu suna gudu sai labari ya zo ya kai lalle manzo Allah bai mutu ba sahabi ɗaya ya ga manzo Allah ya ce a ah, ga manzo Allah fa manzo Allah bai mutu ba yana cewa Ka'ab ibn Malik kenan Ka'ab ibn Malik kuna da labari shine labarin cikin wa ala salasati alladhina qulifu da ya ga kai shi ga manzo Allah ya ce a a a manzo Allah bai mutu ba fa ga manzo Allah manzo Allah ya ce uskut ishrun shi manzo Allah ya kire muryar sai na alumma ilayya ibadallah ya ku jama'a ku sauko suna gudu manzo Allah ya mutu tunda ya mutu za mu shi Allah ya ce ma jibrilu

bayanin da muka yi dalilin saukan wanga ayan kenan shi sa maluma sun ce wa ma muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi rusul hadhihi al-aya nazalat fi ghazwati uhud ana cikin yake jibril ya tsoko da aya tafsirin mai na tafasir wa tafsirin yaqul wani tafsirin ya ce wa ma muhammadun illa rasul lokacin da suke gudu cewa an kashe manzon Allah suna gudu tun da an kashe manzon Allah za mu mun tafi Musa bin Umair yana rike da wannan takobin nan yana kallon su ina za ku an kace manzo Allah ina za ku suka ce an kace manzo Allah sai a ah, don kace manzo Allah za ku to wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul yana wanga magana sai aya ta sauko da yanda ya magana wannan kuma wani tafsiri kenan shi don an kace shi sai sa za ku tafi to mu je mu ji ya ma nan wa ma Muhammadu wa ma ubangiji Allah ce Muhammadu annabi Muhammad bai kasance ba bai kasance ba ko ko mu ce Allah na son ya gaya muna Muhammadu ba kowa bane kaga akwai magana ko illa adatu istisna fate rasulun manzo ne kawai dan aike ne ni na aike shi manfan duka ni ne Allah annabi Muhammad ba abin bautan ku bane dan aike ne kawai ba abin bautan ku bane dan aike ne kawai wanda ya aiko shi yana nan al-hayyul qayyum yanzu in aike ya mutu wanda ya aiko shi yana nan she ku gudu don aidan aike ne ya aike ne ni na aike shi kuma ba shi kare ba na'am manzanni irinsa sun gushe ba shi kare ba ne an yi manzanni sun gushe irinsa ma addini na nan shi yasa tun daga kan annabi adam har manzo Allah duk manzanni ne ɗan aike ne ni na aike su ba abin bauta bane su ba kowa bane baicin ɗan aike ne kawai bai yi wa saboda su don ba sunan she a ce an bar addini bai yi bai yi wa don ya mutu she ku juya ku sheka da gudu don ya mutu ni na aike shi kunna nan Allahu la ilaha إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم إلا لم يتكو إلا با دون جاء أيكي سياتة فيه مقدر أيام سياتة فيه to in ya tafi me أفا yi afa in mata in ko ko an kashe shi sai ku juya akan dugaduganku za ku bar addini ku sheka da gudu na gwada ne in ga mazaje cikinku in ga wanda suke bauta na da wanda suke bautan muhammadu fa'in mata a kutil in kalabtum ala aqabikum mutum ne irinku don aike ne kul'in nama ka ce musu innama adabu asrin ana ni annabi muhammadu basharun mutum ne irin ku abinda ke bambanta ni da ku shine yu'a ilayya ana min wahayi ba muku wahayi afa imada yanzu na turo ku ya fagen yaki uhud kuna yaki sai me ya koyayye ko cewa muhammadu ya mutu yanzu in ya mutu ne ko a in an kashe shi in kalabitum sai ku juya in inqilab shine juyawa sai sa kaji in aima wani ku in aima wani ku larwa na kiran shi in kilab sai sa malan kalman cikin turanci shine ku yanzu in ya mutu in kalabitum sai ku juya bi ma'ana za ku bar in mutum ya juya sosai ya bar ya bar north ya je south nawa kenan 300 sisse kenan ko wannan tai three ke kenan ya ten over sosai ya juya ya fita daga gaba ya komo baya shine in kallabtum kun juya three sisse degree wata wahala ce na tambaya na ce 180 180 masun ku kaman ya gudu in kallabtum ala aqabikum Allah na tambaya in kallabtum ala aqabikum kun juya a kan dugadugan domin ana kiran su mafi ba to bai Allah daga ciwon da suka gudu ma Uthman bin Affan shi ma ya gudu eh mutuwa mutuwa osman bin Affan wanda manzo Allah da ya bada aljannan farko ya bada nabi na uku osman bin Affan shi ma ya gudu ya aje takobi sheshe kare gudu daga cikin wanda suka saya Ali bin Abi Talib eh daga cikin wanda suka saya mus'ab ibn umair daga cikin wanda suka saya abu dujana simaku ibn kharsha daga cikin wanda suka saya ummu ammara an gudu mutanen da kudu suke sai su suka saya Allah ce afa in mata yanzu mu kaddara in mata in ma ya mutu a kutil ko ko an kashe shi in kalabtum ala aqabikum she ku juya a bisa dugadugonku akan dugadugonku wato daga nan muke ganewa cikin tafiyar musulunci akwai wanda suke bautan maluma ko annabawa eh, ko wanda tunda ma malam wani ya kare ni bai she malam wani akwai wani she su shehu shehu har an daga shehu ma alhaji ibrahim ya fi allah yanzu alhaji amadu duka sun fi Allah ko ba ka ba eh an yi waka wai an ba Allah ajiya da Allah ya kasa kuma yana rokon yana neman tuba wurin alhaji ibrahim to ban sai da aka yi alhaji ibrahim ya zama alhaji ibrahim ba don shi ka bi Allah ka ji aiki aji sannan ka zama alhaji ibrahim to yanzu kai da Allah waye Allah suka ce aiki da Allah musanya suke in Allah ya rika shi Allah ko ya bashi ya rika wanda duka yana cikin kuma shi wanga duka yana cikin duniya hankali kwance kan mu yi magana ina ina ina in kai baka bar shirka ba ni zan bar bayanin shirka duba barin jamu ko da an wayi gari ba mu shirkai mu yi bayanin shirka ballantana ma suna nan a wayi gari ba mu shirkai ko ko guda ba su mun yi don mu samu lada ballantana ga shirin sun mamaye ko ina har sun fi suna ma yawa to shine ubangiji Allah ke ga bayani Ranar da annabi Muhammad ya mutu yana kwance labari ya kai na Aisha manzo Allah na ce mata bal ila rafiqil a'la tana cewa ka samu lafiya kaka samu damuwa ka samu lafiya dan yana kwance bai da lafiya yana dakin wata matarsa cikin matar sai tambaye su aina aina ana gadan gobe ina nike shi su ce kana wurin wance misali ta ce kana wurin hafsa shi ce jirifa sha ce kana wurin wance sai ce gata taɓa sha ce kana wurin na na aisha sai ce ta ji da alhamdulillah har larin ya kai haka yake ta yi rana dai kawai ta ce musu da ina rukunku a kan yi wurin mata matan mazala suka ce mu duka mun yafi a kai kawar nana na shi shaka da ke shaka kai shi yana kan cinyanta yana tsakanin wato gemunta da kirjinta da cinyanta wurin yake kwance maganan da yake yi duka kan cinye na naishin sakon da yake aika duka yana kan cinye na naishin har ya zo yana bal arrafiqul a'la bal arrafiqul a'la tace ka samu lafiya ba komi manzala ka samu lafiya ka samu lafiya ta duba gashi kan ya juya ta cire murya tace mata rasulullah manzala ya mutu madina ya rikice ba a taba mutuwa mai zafi cikin duniya tun da Allah ya yi duniya kamar mutuwa mai Allah ba haka sabai masu kuka na kuka akwai wanda ya ce Allah na gama kada Allah kai ne Allah Allah kai ne Allah ido nan ga tun da manzo Allah ya mutu ka sa bayan shi kadan ga wani kuma shi makarci ki bayan mai Allah ban sun ga kowa ina son ganin shi ya ishe ni in saura ina masa biyayya har da zan mutu an ce inda ya kai an ya kwashi hawaye da wato gwangwani gwangwani da ranar mutuwan manzo Allah shi an yi wannan Umar yazo zo bai mutu ba munafukai ke yadawa ya mutu shi Umar ya fi da takobi yace to ina son ji wanda zai bude ba ce ya mutu in ka ce ba ya mutu zan balle kanka na shiga an cika masallaci kowa ya shiru su biyu suka shiga wani suka ce wai shi da mubiratu bin shu'ba wani suka ce shi da abu musul ashari suka shiga da suka yi suka duba suka duba suka duba shi juya ya ce abu musa yana kwana bai mutu ba shi abu musa kuma ya duba ya ce bai mutu kaga kwana yake mutu ba shi abu musa da shari ya ce umar na zama ya cika ya ce abu musa kaga magana da kayin ga in ka sake yin shi na fi da kanka kamin kuma shi abu musa ya kan baki shi shuru masallaci duka yi shurun umar na da ke ya ce munafukai na san dama tun manzan da mutu ba kuna maganganu kuna yada maganganu to na ran sai da Allah bai mutu ba ya je ya komo kamar da adab Musa ya je wurin Allah ya je gana da Allah ya komo shi ma ya je ya komo duk munafukin da ya bude baki ya ce ya mutu kana cewa ya mutu kai munafuki da zafi da kanka yana ta magana masallaci ya shirun takobi na hannun shi shi abubakar kuma ya fito dama yana da wani wuri bayan gari labari ya kai gare shi wanzu ya cika ya zo ya iske ga mutane malam umar kurun na magana shi ya kyale ya shiga ya je duba manzo Allah ya kama ya duba ya gwada ya gwada ya gwada ya gwada ya daga ya gwada ya manzo ya cika sai ya ce tibta hayyan wa mayyitun na rasulullah da kake rayu kana kan shi ka mutu ma kana kan shi ba a sani ma ka mutu ko kana rayu. sai sun baci manzo Allah sannan ya tashi ya zo masallaci ya ce umar umar bar magana ya ce ban bari umar yi shuru ya ce ban shuru sai ga cewa ya rikice bai iya kama shi bai iya ya tsaye da shi ya hau kan mimbari ya fara inna alhamdulillah nahmaduhu wa sa'inu. wanda suke sauraron Umar shi kowa ya yi banza da shi ya komo ruwan manzo ya zo koron Abubakar kowa ya tale shi komo ruwan Abubakar suna komo ruwan Abubakar kowa na jim Abubakar na magana yana magana karshe yana gamawa sai ce man kana abudu Allah man kana abudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad wa man kana abudu Allah fa inna allaha hayyul la yamut duk wanda cikinku yau yana bautan manzo Allah ne to ya mutu amma duk wanda yake yana bautan Allah manzon Allah bi ma'ana Allah kenan to har yanzu Allah manzo Allah yana raye sai yace wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutila in qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين باكي سنة سوكا شتكو بيفتا نوما يفاري yace wallahi sai na ji kamar yau ayan ta sauko kan ban taba ji ba ubangiji Allah subhanahu wataala ya ce afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ta mu je karatu wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda zai juya akan dugadugansa fayartad bi ma'ana yanqalib ala aqibaihi na ai isti'ara ne mun gane ko ai isti'aran dugadugai juya dugadugai matsayin ridda yasa wa man yanqalib ala aqibaihi bi ma'ana wa man yartadd an dinihi duk wanda zai riga kasancewan ba manzon Allah ko an kashe manzon Allah to Allah ce bar na gaya muku yanda ni Allah nike falan falan to kaga sharf kenan ya kamata kawo jawabin shart. ko sai sa fa'un nan waqi'atun fi jawabi sharf falan harku nafyin wa nasbin wa istiqbal duk wanda zai juya akan jugajugansa duk wanda zai ridda lan yadurra Allah shay'a bai cutar da Allah wani in kai kafirci bai ma Allah komai lan yadurra Allah shay'a da ku da kuka gudu kuka guje domin gujewa iri biyu ne akwai wanda sun guje don suna neman kansu kamar su Uthman sun ji tsoro akwai wanda kuma sun gudu don manzo Allah ya mutu za su koma gida su yi yanda za su je su yi alliance da Qurayshawa Allah ce lan yadurra Allah shay'a bai cutar da Allah wani abu na'am shakirin الله الشاكرين بمعنى المؤمنين المطيعين Allah da sannu zai saka masu godiya imana wanda duk da mutum manzo Allah suna nan kan imaninsu suna nan kan da'a ga Allah da ya mutu da aka ce ya mutu shi kenan an gudu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan da wanga lamarin ya kasance sai ga su manzan Allah sun sheka su manzan Allah duka an zame an sabule an samu wani wuri har aka ja aka kan wani dutse Abu Sufyan da su Khalid bin Walid suka yi kokari har suka kai wurin suna kaiwa wannan bigiren nan sai Abu Sufyan ya cire baki yana magana yana yi kuwa Afikun muhammad muhammadu na cikinku ka gama da kunya ko bi ma'ana annabi muhammad yana cikinku shi manzo Allah ya ce la tujibu ka ku ansa ka ku bashi jawabi an gama yakin kina. sai ya sake tambaya afikun muhammad shirun, afikun muhammad shirun, sai ya sake tambaya kuma afikun Ibn ibnu abi quhafa abubakar na cikinku an kashe shi ko yana raye ba za a ce latu jiru ka kuma shi ya kuma tambaya so uku shirin sai kuma ya cire murya ya ce a fikun umar ibn al-khattab umar na cikinku dama mu zalla ce ka da jawabi ko shirin a fikun umar shirin a fikun umar shirin sai ya juya ya ce tun da sun shirin kutilu an kashe su da ya ce an kashe su shi umar ya kasa ya ce kullu duk wanda ka ambata duk wanda ka kira da na farko da na biyu da na uku ahya suna raye akhzaka Allah fihim Allah ya wulakanta aka wulakantacce ya adu Allah suna raye sai ya ce yawmun bi yawmi badr yawmun bi yawmi badr ya ce yau yau ga abin da muka muku mun rama abinda kuka muna yakin badar duka ba jawabi sai ya ce a Allah hubal a Allah hubal hubal ya daukaka yau yau hubal ya daukaka manzo Allah ya ce ku ba shi jawabi Ana tujibu ba ku ba da jawabi Ciskaci suka ce ya ji wallahi wallahi duk dan bid'a ya rasa rayuwa da manzo Allah ce ku ba shi jawabi don Allah kana jin ba masu wayo bane ba masu iya magana bane maganar da ba su ba da jawabi shi suka ce bi manujibuhu ya rasulullah gwada muna wani jawabi zamu ba shi manzo Allah ce qulu Allahu a'la wa ajal qulu Allahu a'la wa ajal ƙulu Allahu a'la wa ajal suka ce Allahu a'la wa ajal sai yi shuru sai ya ce musu a lana uzza wala uzza lakum muna da uzza ba ku da uzza suka shirin mazala ce ala tujibu suka ce bima rijibu ya rasulullah wani jawabi za mu sai ce Allahu maulana wala maula lakum ku ce majibincin lamarin mu shine Allah ku ba ku da majibincin lamari da yace yawmun bi yawmi badr sai manzo Allah ce ku baki jawabi ku gaya masa Katilana fil janna wa qatlakum fil nar yakin badar da yakin hudu ba daidai bane ba dai bane wanda muka kashe yakin badar ɗan wuta ne wanda kuka kashe yakin uhud ɗan gidan aljanna ne qatlana fil janna wa qatlakum fil nari kan wanga lokacin da safai suka raunana malum ma zan koma da ku baya don uhud yakin uhud tafsir mun je mu komo mu je mu komo muna shiga mu juna da Allah ya ce musu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sai Allah na ga musu kabarin ga mu yanzu su wa'anga arna mushrikai da kuka kashe su kashin da kuka musu bai bata musu rado bai raunar da su ba sun yi karfi har sun komo balle ku musulmai kun gane tafsirin ma'ana kashin nan da kuka musu kun kashe saba'in abu ya mutu umayya ya mutu ukba ya mutu annasr arif ya mutu abu wala ya mutu manya manyan su sun mutu amma duk da shi kafircin nan ya shige su suka yi zuciya suka yi zuciya suka dage masu gudu ba suka kuma komo da su yake ku ina ga ku da kuke da Allah sannan kuke da babban manzo annabi Muhammad كهكا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين sai Allah ya ce a gaya muna da sabon manzo Allah na'am malamu je da karatu wa ma kana li nafsin an tamuta bai yiwa ga wata rai ta mutu sam bai yiwa wani rai ta je zuwa ga Allah ko ko ta mutu na'am sai dai da izinin Allah sai sa manzo Allah ku kun ce ya mutu ni ko Allah ban ce ya mutu ba bai yiwa ko wani rai ya mutu ni Allah ban da labari sai sa bai mutu ba وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بيواري تموت سيري إذن الله بمعنى وأن نسى ذات متسمت wanda na saba za su mutu ba su mutu kai ba ka je yaki ka mutu ba ka je yaki ba ka mutu kullau kuntum fi buyutikum kutiba alaihimul qatl ila madajihim kuna so ku saurar kan gidajen ku ku fita wanda aka rubuta musu sun mutu mutuwar ta biyo su aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada wama kana li nafsin an tamuta na'am sai dai da izinin Allah kitaban mu'ajjala kaga kitaban mu'ajjala ga masar ne na ce kutiba kitaban mu'ajjala masar ne kutiba kitaban mu'ajjala bi ubangiji Allah subhanahu wataala sai shi ya kaddara ya rubuta ya sanya shi a cikin littafi wani abin kidayawa wani abin da yake da ajali wanda yake ubangiji Allah ya saka masa bai wucewa. Allah ya sanya ran da lokacin da abin da zai sa ta mutu da lokacin mutuwarta bai yiwa na kowa na na'am ah ga ga ga ukasha ukasha na <laughs> to wai an ce wani daga farai kan ka mutu shi ya sani tukunna ko ba ka kai wai an ce wani na farai kan Allah ya fi da rai shi Allah ya bashi to shi fa shi makaryaci ne eh bai wa wani ya mutu shi da izinin Allah Allah kwa bai neman shawarar kowa wurin mutuwan wani shi karya yake karya yake yi makaryaci ne mabiyansa makaryata ne dukkan su makaryata ne ranar tashi alkiyama mun ba su tuba mun siya gaban Allah mu da su amma makarya ne ya ce me o oh, ya kaddara ma wani mutuwa bai mutu ba ta wanga duka na tabbatar muku karya ne akwai wani shehu daga ya sunan shi Sudan wani dan sunna ya tsaya gaban shi yace ka san gaibu yace eh kana da iko yace eh yace to na daga kafa na bari kai ya koma kasa kan idon shi ce daga kafa yace bari ya koma fa tallabi فبويت الذي وكذا أبنجي الله سبحانه وتعالى حقا يكي ولاكا تاسول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا بمعنى ونا وعديني كي يدده كتابا مؤجلا ون وعديني كي يدده أبنجي الله يا كي يدشي إن لك تيبي كيبا لا تموتوا سيلوك تيبي كيبا shine kitaban mu'ajjala bi kuti kutiba kitaban mu'ajjala alkawari ne Allah ya rubuta shi yayi ma kowa alkawari kayyadajjen alkawari bi ma'ana alkawari ne baka da wama kana da iyaka wani na fitowa yana fitowa Allah yake zai zo duniya ya shaki iska one minute yana shakan iskan shi kuma kitaban mu'ajjala wani ya zo kwana ɗaya she koma kitaban mu'ajjala wani ya zo bakwai guda she koma wani ya zo wata guda sai koma wani shekara ɗaya, wani shekara goma wani shekara ishirin, wani shekara talatin wani shekara arba'in hamsin wani she ya kai dari kowa Allah ya masa ya masa wa'adi wanda yake kayyadadde Allah ya ce mu'ajjala kayyadadde shi lokacin ya kai shi yasa baka iya ka fake ma Allah baka ka guje ma Allah wanda Allah ya sa sun mutu sun mutu wanda Allah bai kaddara mutuwa ba su mutuwa kitaban muajjala na'am wa man yuri thawaba dunya duk wanda ke neman ladan duniya thawab lada ajr wanda ke neman wani abu daga nan duniya man yuri thawaba dunya cikin wayanda suka gudun nan wanda suka ce lana tiyannan nasa wala nusibanna ganima man yurid thawab ad-dunya duk wanda duniya kake so kana bin manzo Allah ma duniya kake so to kaji mun bashi wani abu daga cikin duniya duniya kake so ko mina baka wani abu amma ba baka abinda kai kake so she dai abinda liman nasha a she abinda mu muke so ke tsaka ya kana son wani abu na duniya Allah ya kyale kai baka wani kankani da kankani kuma ka mutu kafiri ka zo kiyama sa ka wuta duk wanda ke son duniya ba laifi nautihi ba ce nautihi duniya ba nu'tihi minha ashe duniya ga bata kai ko ina ba ba manzo Allah yace wallahi da duniya girmanta darajanta ta kai fadi ko girma ko nauyin wato kafadan kuda eh da arni da sharuwa ba kun ga kuda fuka fukin sa darajan duniya wurin Allah bai kai wannan ba shi yasa arne ke morewa ciki to wanga fuka-fukin ga da Allah ya ce daraja manzo Allah ya ce darajan bai kai ta ba ciki kuma wanga fuka-fukin kankani ga kuma za ce za balle ko kankani a baka <laughs> abinda bai da wani girma shi kuma ka kuma balle kankani shi ya ka baka shi yasa mu duba wace da kudi gaba da cikin duniya Bill ko to kudin da yake da shi bai kai cikin abinda Allah in an saka alura cikin ruwa abinda zai fike wannan nan kudin shi bai kai wannan ba jibo barin ga muku ban sani ba ko an taba yin wani amma kudi irin kudin karuna <laughs> wa zai yi shi shafuffuka makulayya makulayyan an tara su cikin akwati akwati <laughs> latanu bil usbati ulil quwa shafin da za a ji a bude inda kudin yake kowane guda she mazaje goma sun aza ba kudin ake azabo inda kudin <laughs> makulli inda kudin yake to amma karshe da zai ma Allah girman kai annabi Musa ya daga hannu ya ce Allah ka bar ka sata hadiye shi ka sata sage shi magana ba ta kare ba duniya kenan sai aka ce wai hasada yake yi don shi Allah ya ba shi ilimi ya ba danwon shi kudi yana yi ma shi hasada annabi Musa ce ya ji cewa yana yi ma danwan shi karuna hasada sai ce Allah ina rokonka ka bar dukiyarsa kuma ta bi shi sai kuma aka bude kasa ka gabi don annabi Musa ya san wanga dukiyar ba ta da wani kima amma jahilai suke ganin wannan Allah ce wa man yurid thawaba dunya nu'tihi minha na'am waman yuri tsawabal akhira duk wanda ke neman ladan ranan karshe duk wanda ke neman ladansa a bashi shi ranan karshe na'am shi ma mun bashi daga ita bi ma'ana gidan aljanna kenan wanda ke neman duniya mun bashi wanda ke neman shi ma mun bashi ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وانك يسون دنيا ممش أما رانا كاش القيامة خير كوني أما وانك يتوى الله كباني دنيا سنة الله كباني لاهرة ممباش دنيا ممباش لاهرة كيسان ذكروا الله ka sa abin da kake nema wa Allah wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha sai Allah ya sake ta'kid kuma ya sake sabon ta'kid sai ce me da sannu za mu saka masu godiya can da ya gama yace wa sanajzi shakirin wannan kuma da ya gama yace wa sanajzi shakirin mu je da labarin yace oh har yanzu mu kare na mu je da karatu wa فما لما في سبيل الله وما الصالحين ما كان قولهم وما كان قولهم إلا الله أكبر الله أكبر نعم وكأي من نبي كأي من kalma ce wanda yake ko arafi ce wanda tana zaman kanta amma duk lokacin da kaga an kawo ta ana son a kawo maka bayanin adadi kenan sai Allah ce wa ka ayyin daiwa min nabiyyin na daga ba annabi bi ma'ana annabawa daiwa daga cikin su kowanne daya na'am قاتل معه ربيون كثير ربيون كثير أي جمع الجموع jama'a masu yawan gaske Ribiyu na kasir jama'a tattaran jama'a masu yawan gaske qatala ma'ahu sun yaki tare da ba kamar da kuke yaki tare da ba annabi ba ku ne farko ba mafi yawan annabawa daiwa daga cikin annabawan nan ribiyuna kasir qatala ma'ahu jama'a daiwa wanda yake ribiyun su ake ce jama'a da yawa wai suka ce ribiyun nisbatun ko mansubun ila rabba ai bi ma'ana jama'an da alakan su da ubangiji ke da kyau masu bautan Allah sai a ce ribiyun ko a ce rabbaniyun kai a ce ribiyun ko a ce rabbaniyun jama'a mutanen Allah ta da ma'au sun yaki tare da shi na'am amma ga yanda yakin yake ma wahanu ba su raunana ba ba su raunana ba ba su bi bayan sun bi ba annabin suna yakin abin da ya same su fagen yakin bai sa su yi rauni ba taba ba annabin bai sa su yi rauni ba sai fa su malama sun ce katala ma'ahu suka ce kudila wannan ba annabin nan riwayan katalan nan ya zo nan wani riwayan ta ce kudila wannan ba annabin an kashe shi kashe ba annabin nan bai sa jama'a su yi rauni ba ya ku za ku ce wai an kashe manzo Allah ku yi rauni fama wahano ba su yi rauni ba ma ba'ufu ba su raunana ba lima asabahum fi sabilillah don abin da ya same su hanyar Allah yanzu an kakkashe ku har kashin ya ba ku tsoro har kun yi rauni ana gudu to waɗansu sun zo gabaninku wanga abin bai sa su yi rauni ba na'am wa ma wahanu ba su yi rauni ba wa ma uku shi ma ma'anar kalmar kenan da ba'af da wahan duk baki dai suna daukan kalma guda na'am wa mastakanu wa mastaslamu ba su sallama ba kamar da kuka sallama kuna gudu kun sallama kuna gudu an yi wa'ansu ba su raunana ba ba su samu sakaci ba sannan ba su sallama ba ku yanzu har kun sallama lamarin manzon Allah har an sallama ana gudu wa mastakanu wa an suka ce wa mastakanu ba su sallama manzo Allah ba bi ma'ana wa'annan munafukan nan da suka ce tunda ya mutu magana ya kare su bar mu zana takarda mu gyama Qurayshawa a rigiman da ya zo ya faru har muka yi rigima har aka yakin Badar har yau aka zo yakin Uhud nan ba kowa ya kawo shi ba Muhammadu ne kawai tunda ba shi magana ta kare to shine wa mastakanu ba su sallama lamarin manzo Allah ba sun dage wa'annan mutanen nan sun dage bayan annabawan su na'am wallahu yuhibbu sabirin ubangiji Allah subhanahu wata'ala yuhibbu sabirin yana son masu hakuri wanga lamari in ba da hakuri ba ba a cin nasara na'am wa ma kana qawluhum maganar su ko ko fadar su bata kasance ba sai dai sun ce lokacin da suka ga wato rigima ya tashi ana gwamsawa she lamari ya same su na azima. bi mana aka in musu wa'annan ana bayani ana bayanin wa'ansu da suka yaci Allah na muna bayani yana muna hikaya lokacin da suke yakin masiba ta sauko aka kakkashe waɗansu su lamari ya faru wani ba annabi ma an kashe shi jama'an da ke bayansa ga abin da suka fadi da wannan abin ya faru illa an qalu sai suka ce yawo mu ka muna gafarar zunubanmu don abin da ya same mu ga zunubai ne yi yawa shi sau gabi ya same mu kun gane karatu da ku bala'in ta zo kuka sheka da gudu waɗansu da bala'in ya zo sun gane kamar zunubai ne nan da nan suka juya suka gafar? gafara rabbana qillana zunubana yawo ubangiji mu muna gafaran zunubanmu na'am bayan ka muna gafaran zunubanmu da kuma abu na biyu wa israfana fi amrina da barna da muke yi cikin lamarinmu da ke haddi da muke yi cikin lamarinmu ikir lana zunubana maf'ulun bihi wa israfana alwawu wawul wanda kuma mansubun alal maf'ul maf'ul mun wanga makulin bi ne aka kawo asfa israfana bi mana barnan mu ke ta mu a cikin lamarin mu Allah ka yafe muna na'am wa tabbit aqdamana ka yafe muna zunuban mu ke mu ka yafe muna ga arna ka tabbatar da duga-dugan mu kakabar mu juya mu gudu na'am ka muna nasara ka daukaka mu akan al'umma kafirai abin da suka fadi kenan da suka yi wannan wani jawabi Allah musu da suka yi haka nan ba su gudu ba suka dage atahumullah bi ma'ana a'tahum atahum a'tahum ga inda larabci ga garke abinda alif ya zo da shi shi ma'anar shi none kuma abinda ainin kuma ya zo da shi atahum nan ga kuma yake a'tahum atahumullah a'tahumullah sai Allah ya ba su me ba su ya ba su ladan duniya ya ba su duniya da kyakkyawan sawabi kyakkyawan ladan lahira ya ba su duniya ya ba su lahira da suka koma zuwa ga Allah ba su roki duniyan ba ya ba su duniyan ya gama da lahiran kuma ya ba su amma kaga da Allah ya kai wurin sawabil akhira shi ce husna husna sawabil akhira kyakkyawan ladan lahira saboda abinda da aka samu lahira ya fi na duniya shi yasa na lahira ya fi na duniya nan musulmi Allah ya baka karfi ya baka iyali ya baka arziki ya baka addinin musulunci sai ranar tashi alkiyama ya baka aljanna to aljanna ne ya fi wanda ya baka duniya shi sa nan Allah ce sawabar duniya da ya kai ranar lahira ce ce wa husna sawabin akhira da kyakkyawan sakamako da kyakkyawan lada na ranar tashar kiyama ita ce gidan aljanna na'am wallahu yuhibbul muhsinin nan ku sani kuma ubangiji Allah yuhibbul muhsinin yana son masu kyautatawa in an sa su aiki su kyautata aikin nan tunda ku yi ma manzon Allah alkawari za ku yi yaki tare da shi za ku kare manzon Allah ku kyautata kar a kai wani wuri a ja da baya kar a kai wani wuri a ce aka za a a kyautata a fara tun karshe haka in an ce almuhsin wanda ke kyautata tsakaninsa da Allah ya komo kuma ya kyautata tsakaninsa da baya bayan Allah wanda shine muhsin tsakaninsa da Allah safi tsakaninsa da bayi safi wanda muhsin kenan mun yi ta'arifin ihsan malaika ya zo ya tambaye manzo Allah an ihsan sai ce an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka wanda shine wallahu yuhibbul muhsinin ubangiji Allah yana son muhsini ne saboda suna buge shi kwarai ubangiji Allah ka samu cikin muhsinai ubangiji Allah ka samu cikin muhsinai Allahu akbar Allah ka sa yau mun dace da lailatul qadr ubangiji Allah ya sa mun dace da bayan Allah sauran kwana biyu ko uku ko biyu ko uku mu ahlus sunna yau muna da 27 ahlus sunna wani jama'a 27 sauran mu ma kwana biyu ko kwana uku abin da ya dame mu yasa nake gaya muku kwana biyu ko kwana uku nan yanzu aka akwai kayan da nake tunanin wannan kayan na ya fito mali yanzu kuji da dai fito mali ne yanzu a raba wannan kayan yanzu ba shi marayu ba muna ba marayu har ya saurar kuma ba wanda ba marayu ba ko ana garwaya ana bayarwa kowa ya zo shanke kayan na zuwa kowa ya zo sai ce kayan na zuwa yanzu aka na muku bayanin bai zo ba yana malifa, zai fito mali ya zo ya zo amma kan ya zo an ci sallah kyaman da ya ji maganan shi kyaman ya ce malam ina da dabarar da zan yi kayan ya zo na bar kyaman ya fita itikafi ya je ya yi dabara ya komo zan shiga tafsiri na ce caman ya labari ya ce malam wallahi ya yi ture kayan bai zuwa ko da ya zo shi bayan sallah yanzu wani ke bayarwa daga can mali mali na afirka ne ba larabawa ba ne ba turawa ba laka ce turawa ko larabawa ne suna su dinka shadda malam kaga shaddan nan an masa aiki da an ba yaro hankalin sai kwanta kamar yanzu ba shi yanzu ko na ba wani shadda ba zai masa wani ba shi sa bayan ina rukun ku ina son mu fara cin kaya mu sai a baya mu sai jallabiya mu sai a baya mu sai jallabiya yau kan fito daga na sai na 7.7 miliyan 7.7 million karin fito ne wani je ka karbi wani je ka karbi wani je ka karbi na gama kudin Allah in dai Allah ya baka ya rufa maka asiri to rufa ma wanka asiri duk wanda Allah rufa masa asiri ina rokonka ka rufa ma wanka asiri zan fara da 50 gana cedis 50 gana cedis in ka bayar mun sai wani maraya riga a وليس والكتابين فيها هو حوالي فيها الله أكبر من الفقه ما يعني هو يعتبر فهو يقوم بالفقه